أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله تعالى حق التقوى فإن الوصية بها ومن وصايا ربكم رب, رب العزة والجلال للأولين والآخرين فاتقوا الله تعالى بقلوب سليمة وبأعمال صالحة وواصلوا عباد الله في الاستعداد لدخول شهر الصيام شهر كريم شهر كتب الله تعالى المغفرة على من صامه وقامه إيمانا واحتسابا فواصلوا في الاستعداد لدخول هذا الشهر ومن الأعمال التي تستعدون بها لدخول هذا الشهر التفقه في أحكام الصيام وأحكام القيام وذلك أن الله تعالى لا يقبل عملا إلا ما كان خالصا له وموافقا لهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا سبيل لكم إلى معرفة الموافقة لسبيل محمد صلى الله لطريق محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالتفقه في الدين فتفقهوا في أحكام الصيام وصلوا العلماء ودوموا على طلب العلم وذلك أن العبادة لا بد لها من التفقه في الدين ولا يقبل الله عملا لا يقبل الله عملا من الأرض إلا إذا إلا إذا عمله على وفق حديث حديث نبيه صلى الله عليه وسلم ولا كما يقول صاحب كما يقول الكتاب المشهور كتاب المختصر الأخضري ولا يحل له أن, أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه ثم من الأمور التي تستعدون بها لدخول هذا الشهر تراء الهلال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر, يأمر بذلك وتراء الهلال من, الفروض من فروض الكفاية لأن بها يتحقق دخول الشهر ويتحقق خروجه ولا يجوز للإنسان أن يعمل بالتخمين ولا باتباع القوائم بل الواجب عليه بل الواجب على الأمة سلوك سبيل بل الواجب على الأمة سلوك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حيث قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأحملوا العدة ثلاثين وتراء الهلال يكون في ليلة يكون في ليلة الثلاثين وتقع في هذا الشهر في يوم الثلاثاء ومن قام بأداء فرض الكفاية فإنه يتحمل عن الأمة والله تعالى يؤتيه أجره فالواجب علينا أن نخرج فرادى وجماعات إلى الأماكن التي ليس فيها آه، ليس فيها ما يحجب عن الرؤية فنتراءى الهلال ثم نرفع بما تحقق بما رأيناه نرفعه إلى الجهات المعروفة وهي إلى قصر الأمير وقد ربط الله تعالى وقد ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية الشهر ونهايته بما حكم عليه ولاة الأمور فقال صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس روى هذا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخرج الحديث الإمام الترمذي وهو حديث صحيح واحذروا عباد الله من الشذوذ ومخالفة أمر جماعة المسلمين فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب ثم من الأمور التي تستعدون بها لدخول هذا الشهر الكريم الاستعداد المادي بعداد ما يتيسر للإنسان من الطعام والشراب الذي يتسحر به ويفطر به ويتصدق به على من ليس عنده من الجيران واليتامى والأرامل والأقارب خاصة عند الإفطار وذلك أن من أفطر صائما فله مثل أجره كما قال صلى الله عليه وسلم فواصلوا عباد الله على الأعمال الصالحة ودوموا على الصلاة فإنكم لا تدرون متى يأتي الأجل وقد قال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة فالجنة لها أعمال لا لا لا تنال الجنة إلا بالعمل لها فاخلفوا الرغبة بالرهبة ودوموا على الصلاح فإن من داوم على الصلاح من داوم على الصلاح وجاءه الموت فإنه يبعث على الصلاح فقد قال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء من من, من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه إن شاء الله بعثنا الله وإياكم على حالة أهل السعادة وأعاذنا الله تعالى من حالة أهل الشقاوة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم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 وفتح على العباد أبواب الخيرات وأغلق عنهم أبواب الشرور ويسر لهم مواسم الخير التي يكثر فيها أن يعتق العباد من النار وأن يغفر الذنوب ما تقدم منها وما تأخر أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واذكروه ولا تنسوه واطيعوه ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه ان هو مسلمي مجد الله جل وعلا مجد الله ابينه da kuma a koye mu yawaita ambatansa a asirce da kuma a bayyane mu dawwama akan da'a a gare shi mu bar sabansa mu dawwama akan godiya a gare shi kar mu bitince masa mu ji tsoron Allah da zukata waɗanda suke amintattu kubutattu daga abin da Allah baya so da kuma ayyuka nagari mu dawwama akan ayyuka nagari musamman yayin da muke fuskantar lokuta masu alfarma muna ci gaba da janyo hankulanmu ya zuwa ga yin shiri ga shigowar wata mai alfarma wata mai albarka watan ramadan watan azumi watan da Allah yake yafe ma watan da duk wanda ya azumce shi ya yi tsayuwar dare a cikinsa Allah yake gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wata da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake masahabbansa bishara da zuwansa yana cewa ya yana cewa ya ku bayan Allah watan Ramadan ya zo muku watan rahma ya zo muku wata da ake bude kofofin aljanna ake rufe kofofin wuta ake daure kangararrun shaidanu a wani hadisin ya ce wata da ake buɗe ƙofofin sama ma'ana ake yawan aika ɗaukaka ayyukan bayi yayin da ya zamanto annab sallallahu alaihi wasallam yake wannan bishara ga sahabbai ya dace gare mu mu rinka mu ci gaba da yi ma juna bishara a kan shigowar wannan wata don haka ne ma malamai suka ɗauka daga wannan yin gaisuwar barka a kan shigowar watan ramadan yana daga cikin sunna domin ka nuna ma mutum ya farin ciki da abin da yake abu ne na imani wannan ya nuna kana daga cikin muminai domin muminai su ne waɗanda Allah ya soyar da imani a cikin zukatansu ya kawata shi walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya soyar muku da imani ya kawata shi a cikin zukatanku ba wanda zai so zuwan watan ramadan sai wanda yake akwai imani a zuciyarsa waɗansu suna son watan ramadan saboda abin da ke cikinsa na samun sauƙin abin da za su ci saboda zukatar bayi sun karkatu ya zuwa ga rahama da jin kai za su samu abin da ake buɗe baki da shi za su samu abin da za su yi guzuri su tafi da shi gidajensu domin sahur wanda a sauran kwanaki ba sa samun wannan za su samu kulawa ta bayan Allah waɗanda a sauran kwanaki ba lallai su samu wannan ba waɗansu kuma suna son shigowar wannan wata saboda yadda haske yake cika a cikinsa a ɗakunan Allah jin daɗin zama a cikin ɗakunan Allah tsawaita zama a cikin ɗakunan Allah suna cikin ambaton Allah da sauraron littafin Allah da karatunsa da yawaita sallah da yawaita tasbihi da karatun alkur'ani da istighfari da addu'o'i kowa da irin gwargwadon imaninsa da himmarsa yake ne yake ƙaunar alhairan da za su zo a cikin wannan wata yake shirin shigowarsa yake fatan yake yi ma kansa barka da shigowarsa yake murnar zuwansa to muna ci gaba da bayanin abubuwan da ya ba mu shirya kanmu domin shigowar wannan wata na tanadi domin mu shige shi da kyakkyawar shiga mu samu cikakken rabo na alkhairan da Allah yake bayarwa daga cikin abubuwan da ake yi domin shirin shigowar wannan wata shine ƙoƙarin sanin hukunce-hukuncen ibadar da za a shiga a ibadar azumi da ibadar sallar tarawih sallar ashan a nemi sani domin shi addinin nan dukkan wani aiki ba zai karɓi ba wajen Allah sai wanda aka yi shi dan Allah kuma aka yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to ba za ka san yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi azumi ba dole sai ka je ka nemi sani shi yasa ne ya shahara daga maganganun magabata daga ciki malam mai lahallari yana cewa baya halatta ga dan ga musulmi baligi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikinta to don haka mu nemi sani mu sani ta hanyar bibiyan karatuttukan da aka yi na bayyana hukunce-hukuncen wannan ibada ni bitar su kuma ta hanyar da kuma ta hanyar tambaya mu yawaita tambayar masana malamai domin su ba da fatawa akan abubuwa da mutum bai sani ba na hukunce-hukuncen wannan ibada yayin da mutum ya zamanto ya nuna ma Allah cewa shi ne neman sani ne akan hukunce-hukunce to ko ya yi kusure Allah zai masa uzuri domin Allah ya sani ya gani cewa yana kokarin neman sani sabanin mutum ya ce ya tsammanin cewa ya sani bayan bai sani ba to wannan shine wanda yake ya fi kowa asara domin shine wanda yake ba shi da hanyar kawar da jahilcinsa domin ya ɗauka cewa ya sani alhali bai sani bai san cewa bai sani ba daga cikin al'amura da ake tanajinsu domin shigar wannan wata shine duban wata duban watan ramadan yana daga cikin farallan kifaya wanda aka tsora ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar sahabbansa da su je su duba wata su je su duban wata idan waɗansu suka ɗauke sun ɗauke ma al'umma idan kuma ba ba wanda suka yi dukkan al'umma an shiga cikin sako da laifi ba a tabbatar da shigar watan ramadan da tsammani ko da kardado ko da bin kalanda ko da lissafin duban ko da lissafin abinda agogo da app suka faɗa ana tabbatar da shiga watan ramadan da ganin jinjirin wata wanda ake dubansa na farko daren talatin wato rana ashirin da daddare da rana 29 yamma rana na faduwa in wata ya fito shine za a gan shi a yamma to idan aka gani sai a sanar da hukumomi Allah maɗaukakin sarki ya mana arziki cewa har yanzu muna da shugabanci wanda ɗaya daga cikin wajibin shugabancin musulunci shine tsayarwa da mutane lokutan ibadarsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu da cewar shi shigar wata ya ina tabbata ne da abinda wato majibinta lamurra na al'ummar musulmi suka tabbatar da shi yace a cikin hadisi da nana aisha ta ruwaito radiyallahu anha wa arzaha ya ce sallallahu alaihi wasallam shi azumi ranar da mutane suke azumi ne kuma ranar babbar sallah ranar da mutane suke layya ne ranar karamar sallah ranar da mutane suke karamar sallah ne ma'anar mutane shine jama'ar musulmi karkashin shugabancin shugaba guda daya to mu muna da shugabanci cikin cikin cikin alfarmar da Allah ya yi mana har yanzu muna da shugabanci wanda ya samo asali tun daga jihadin shehu da ya kafa daular musulunci sarkin musulmi shine shugaban musulmi kuma har yanzu yana wannan wajibi na sanar da shigar wata shigar watan ramadan da lokacin soke azumi da shigar watan zulhijja Ta duk watanni ma yanzu ana sanarwa daga fadar mai alfarma sarkin musulmi wannan arziki ne a gare mu mu riko da wannan mu tsaya a cikin jama'ar musulmi jama'a rahama ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Wara kai daga jama'a a azaba ce mu guji waɗanda suke nema su wara kansu daga jama'ar musulmi da sunan kabilanci da sunan kan cewa suna alfahari da kan cewa su 'yan wata ƙabila ne bal har waɗansu ma daga cikin arna suna cewa wai abin da ya sa ake kashe-kashe a cikin ƙasashen da ba a arewacin najeriya ba saboda 'yan wannan ƙasashe ba sa bin mai alfarma sarkin musulmi wajen ganin wata to wannan bayan sharri ne da ƙarya kokarin tayar da fitina ne tsakanin musulmi na arewacin najeriya da waɗanda ba na arewacin najeriya ba bayan kuma mun sani dukkan musulmi suna kokarin cewar su bi tanin watansu ya zama to karkashin jagoranci guda ɗaya shine abinda shugabanni suka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya umarni ya ce ai musu da'a fa in asabu falakum wa lahum wa in na falakum wa ku yi musu da'a in sun yi daidai kuna da lada su ma suna da lada in sun yi kuskure kuna da lada su kuma wannan laifin kuskuren yana kansu saboda haka ba a ce dole sai in kai ne ka ga wata da kanka za ka tashi da azumi ba to duk wanda ya ga wata ya gaggauta ya sanar da fadar ya sanar da fadar mai martaba karkin kano ko ta hanyar mai unguwa ko ta hanyar dagaci ko ta hanyar hakimi ko kuma ya je mu ba shi rashin fadar ko kuma ta hanyar limamin ta hanyar limamai da jagororin al'umma wanda za su kai wannan sanarwa zuwa wajen a hukuma ko ko ne ya ga wata ya sanar wata ran an yi neman an yi duban ganin wata ba a gani ba sai wani ba kauye balaraban daji ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shaidarsa ya yi umarni da a tashi da azumi kan shegari sau da haka ba sai dukkan al'umma sun gani ba ko mutum ko idan mutane biyu adalai suka gani ana tabbatar da hukuncin wata da ganinsu kuma idan har aka sanar cewa ganin wata ya tabbata bisa shaida a wajen shugab a wajen majibinta al'amari a wajen sarakuna kamar yadda sarkin musulmi yake sanarwa to wajibin mutum ya tashi da azumi kada ya ware kansa ya shiga cikin azaba sanar daga cikin tanadi a yi tanadi da abin da za a ci daidai gwargwado daga cikin tanadin kuma shine 'yan kasuwa lokaci ya zo na samun lada mai yawa na samun alkhairi mai yawa lokacin ganima ya zo yana daga cikin ganimar da za su samu shine su sauƙaƙa ma bayan Allah sauƙaƙa ma bayan Allah wajen abin da za ka ci domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan bawa mai tausasawa mai sauƙi idan ya sayar mai tausasawa mai sauƙi idan ya zo saya mai tausasawa mai sauƙi idan ya zo neman biyan bashi wato abin takaici sai ka ga kasashe waɗanda suke ba na musulmi ba suna baje koli na watan azumi su karya farashin kaya domin mutane su samu sauki amma kuma mu kuma a kasashen musulmi ana akasin haka in watan azumi ya zo abinda aka san ana saur ana bukatarsa sai a ɓoye shi sai lokacin ya zo a fito da shi sannan a ninninka farashi saboda ana ganin za a samu riba ninkin baninki to duk mun sani ba yawan riba bane yake kawo albarka albarka ita ce take kawo arziki saboda haka kaɗan wanda yake mai albarka shi ya fi mai yawa wanda yake ba shi da albarka ƙasar germany da ƙasar ingila haka garuruwa wanda suke da musulmi za ta ga manya-manyan kantuna sun yi baje koli na ramadan mu muna gani ƙasar nan in watan kirsimeti ya zo ko ina alama ko ina alama da kasuwanni ana nuna kan cewa watan kirsimeti ya zo tun daga farkon watan har ƙarshe amma mu kuma watan da alkhairinsa tabbas ne daga Allah su ku abin da take da shi ba shi da tabbas daga annabi isa ko daga mamabiya annabi isa don biki ne wanda yake na basu bautar rana suka ɗauka amma sun mayar da shi bikinsu suna girmama shi suna sauƙaƙa mu junansu a kan haka amma mu ya zamanto ba ma tausayin juna ba ma sauƙaƙa mu juna ba ma yi ma juna murna da shigowar watan da ya yaya shi da nuna kan cewa lokaci ne alfarma lokaci ne albarka ya zo ya zamanto har waɗanda suke ba musulmi ba har su fi mu kamar yadda ake yi a ƙasashen turai da haka mu ma mu zamanto mun yi tanadi ga shigar wannan watan da sanya wannan rahama a cikin zukatanmu musamman ga waɗanda yake suna da shi ga waɗanda suke a kasuwanni fi tanadin sauƙaƙa ma bayan Allah domin dukkan abin da mutum ya yi a cikin watan Ramadan ana ninka masa ladansa saboda haka ta saukin da suka yi alhairin da za su samu zai zo musu ninkin ba ninki a wajen Allah jalla wa'ala sannan a ƙarshe yana daga cikin tanadi da wato ya wajaba mu yi mi tanadin addu'o'in da zamu mi tanadin addu'o'in da saboda wata ne na karban addu'a a kullun ga wanda yake azumi yana da addu'a mustajaba a kullun yana da addu'a mustajaba sannan kuma ga dararen wannan wata za su zo wannan addu'a mustajaba da yake da ita a kullun a ranaku a yini ne sannan kuma a dare ga shi dare da dararen ramadan su suka fi kowaɗanne darare albarka sannan kuma za mu zo mu fuskanci darare na goman karshe da Allah yake amsa addu'o'i saboda haka mai tanadin addu'o'i da za mu yi musamman muna fuskantar kalubale babba da ya shafi wannan al'umma tamu wannan al'umma tamu ana ƙoƙarin a kayar da fitina da sunan ba da kariya ga kiristoci an yayata a kan cewar ba inda ake kashe kiristoci irin a najeriya bayan kasar da ta fi kowa gallaza mu kiristoci ita ce ta zo tana cewa tana ba da kariya da yanci da kiristoci wato kasar isra'ila ba kasar da kiristoci suke shan azaba irin kasar isra'ila da shaidar waɗanda yake masana wanda suna nan ana ta an yada hirace-hiracen da ake da su to nema ake a kawo wannan fitina a kasar mu kuma waɗanda muke zaune tare da su su kiristoci sun samu ɗansun basirati basirarsu ta toshe suna ganin gata ake musu to sharrin da zai zo mana yayin da ƙasar amerika ta shigo ƙasar nan domin ta kafa sansaninta na soja wato sharri ne wanda yake ba mai iya magance mana shi sai Allah to mi tanadin addu'o'i kan Allah ya mana maganin wannan sharri duk wanda yake nufin yake nufin addininmu da al'ummarmu da sharri da mumuna to Allah ya shagaltar da shi da kansa Allah kuma ya sanya shirin da yake yi ya zamanto shiri ne akan halaka kansa kuma Allah ya sanya dukkan tanadi da shiri da yi ya koma a kan kirjinsa domin Allah shi ne maulanmu to mi tanadin addu'o'i a kowaɗanne yini kowane yini na azumin watan ramaba sannan mi tanadin addu'a a kan shugabanci ingantacce a wannan ƙasa abinda yake fuskantar mu ƙarshenta kafin azumi wani ramaban ɗin ya kewayo za a yi zaɓe wanda zai tabbatar mana da shugabanci a wannan kasa a dukkan matakai to mun san tasirin shugabanci a rayuwar al'umma yayin da shugabanci ya inganta ya kyautata rayuwar al'umma za ta kyautata hatta addini yana kyautatuwa da kyautatuwar shugabanci domin da shine za a samu zaman lafiya an samu zaman lafiya za a iya addini yanda ake so kuma shugabanci gurɓatacce yana wargaza al'umma yana kai al'umma ya zuwa ga hawiya don haka yana daga cikin abu wanda yake muhimmin abu matuka tsananta addu'a kan Allah ya ba mu kyakkyawan shugabanci a wannan kasa Allah ya ba mu shugabanci wanda zai sifantu da sifar adalci da amana da tausayi domin babu mai ikon kawo mana ingantaccen shugaba ingantaccen shugabanci sai Allah to mutuna cewa muna cikin gaba wannan ramadan din shine lokacin da za mu samu dama da Allah ya kawo mana na mu roƙe shi ya amsa mana to mu roƙe shi abinda kuma muka roƙa yana nan a wajensa har sai lokacin da rahmar Allah za ta bayyana yayin da za a zo a yi zaɓe Allah ya kawo mana shuwagabanni na gari don haka mai tanadin wannan addu'a sannan kuma da sauran bukatu na al'umma musamman abin da ya shafi zaman lafiya abin ya addabe mu shekaru masu yawa amma allah maɗaukakin sarki kowane al'amarinsa yana da ajali idan ajalin ya zo sai ka ga kamar ba to mu ci gaba da roƙon allah kan allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya yaye mana tashin hankalin da muke fuskanta ya amintar da garuruwanmu da ƙauyukanmu da hanyoyinmu da makarantunmu da kasuwanninmu da wuraren ayyukanmu mu yawaita wannan addu'a domin duk wanda bai damu da al'amarin al'umma musulmi ba to baya daga cikinsu saboda haka alamar cewa kai kana daga cikin musulmi shine ka damu da abin da ya shafi wannan al'umma mu duba mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zai rinka kuka ga Allah yana cewa ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya ubangiji na al'umata al'umata to wanda ya tausasa ma al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah zai tausasa masa sannan mu tanadin addu'o'i ga mu da mu da iyalanmu musamman addu'a ga masu tasowa 'yan baya saboda tsarin da wannan ƙasa take tafiya a ciki ba a tunanin 'yan baya ko kaɗan abinda kowa yake tunani waɗanda yake sun ƙetare shekara saba'in su ne yawanci suke da ragamar ƙasar a hannunsu amma a cikin wannan ba sa tunanin jikokinsu don sun kai lokacin da suna da jikoki tunanin kansu kawai suke idan da suna tunanin 'yan baya suna tunanin jikokinsu da za mu gani a cikin irin siyasa da dokoki da ake sawa amma duk abin da suke yi akan yadda za su ci gaba da kasancewa a cikin akan karagar mulki to musancewar gatanmu da gatan 'yan baya shi ne Allah abdullahi bin mas'ud in ya tashi yana sallar dare sai ya kalli 'yan ƙananan 'ya'yansa ya ce daga cikin dalilin da nake wannan saboda ku saboda in na kiyaye Allah Allah zai kiyaye ku to da haka idan muka kiyaye Allah Allah zai kiyaye mu a cikin bayanmu to mu kula da bayan mu mu yawaita addu'a a gare su muna gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar da ya koya ma jikansa alhassan wanda yake nuna bayar da ajiyar 'yan baya ga hannun Allah shine addu'ar da muke yi a kowane wuturi Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt wato Allah ka bani lafiya ka amintar da ni daga masifa a cikin yadda ka tare da waɗanda ka amintar da su daga wasifa ka shirye ni a cikin waɗanda ka shiryar a ka jibince ni a cikin waɗanda ka jibinci lamarinsu ka sanya min albarka a cikin abin da ka bani ka tsirar da ni sharrin abin da ka kaddaro zai zo ya same ni to wannan addu'a ya nuna ka danka wato amanar bayanka ga Allah jalla wa'ala ta hanyar kyakkyawan aiki da kuma yi musu wannan addu'a da koya musu su rinka wannan addu'a sau da haka mai tanadin addu'o'i ga 'yan baya da za su zo wanda su ne mafiya yawan wannan ƙasa mafiya yawan wannan ƙasa su ne waɗanda suke za su zo 'yan baya to mu danka amana su a hannun Allah sannan kuma mu yi kardado yayin da muka zo wajen zaben gabanni. mu kula da waɗanda yake sun sanya wato tunanin al'umma shine a gabansu ba tunanin samun mulki ba sannan cikin abubuwan da za mu rinka tawassuli a gare su shine mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin buɗe kofofin alkhairi yake yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mabuɗi ne ga hanyoyin alkhairi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 وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للعمل بما يرضيك وعينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة بالخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض يا من هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله